Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da mata ba su fito zaɓe kamar yadda maza suka fito a zaɓuɓɓuka na baya ba dalili shine matan sun yadda sun gamsu cewa idan sun zaɓi abin da suke so ba a ba su ni a nan na ɗan saɓa ra'ayi da ita kaso mafi tsoka da suke fitowa zaɓen nan mata ne amma wannan danniyar ta maza da san kai da baba kiran ita take hadawa abin da ya sa mata ba sa zamu kujerun kamar yadda ka tambaya shine mafiya yawancin manyan jam'iyyu da ake da su su ne ba sa ba wa mata dama a wannan jam'iyyun. Ko da ba a kai ga bukatar doka ba akwai lokacin da zai zo da za a ce dole kanwar naki. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar kofar mata 'yan siyasa a jam'i. jam'iyyar apc da barista amina umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma comrade hayya shu'aibu ungugu shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a ci gaba da nazarin rawar da mata suka taka a zaɓukan da aka gudana a najeriya da sakamakon ya nuna cewa mata sun samu koma baya bari in hanin taku ga Wakilin mahmud ibrahim kwari da ya jagoranci tattaunawar honorable maryam har yanzu tambayar da na yi wa ita barista amina ita zan daɗa maimaita miki domin ga alama ba ta da amsoshinta gaba ɗaya ba watakila mata sun fi yawa a ƙalƙalman da aka fito aka yi zaɓe na shugaban ƙasa da na gwamnoni da 'yan majalisa nan da aka yi amma kuma mata sun fi kowane lokaci faɗuwa zaɓe me yake faruwa ko me ya faru to wato abin da nake so in shaida maka ni a inda na yi zaɓe gaskiya maza sun fi mata fitowa kuma na tabbatar maka da wannan abin kusan baki ɗayan ƙasan nan ne mata ba su fito zaɓe kamar yadda maza suka fito a zaɓuɓɓuka na baya ba dalili shi ne matan sun yadda sun gamsu cewa idan sun zaɓi abin da suke so ba a basu amma an ce akwai rahotannin da suka tabbatar cewa an ta su taliyar indomi da sabulu kuma sun ji sun eh ai ba za ka hana ba tunda aka ƙaga mana talauci da wahala da yunwa da rashin kuɗaɗe a hannu mutum yana jin yunwa ba shi da shi ka zo ka ba shi sai ya ki karba ai ba zai yi ba kuma dama an ƙirƙiri wannan ne musamman dan irin wannan lokaci saboda in an sa ku a cikin wahala da, da, da, da musiba da kaka na kayi to koya aka zo aka dan jefa maka dole ka karba ka yi musu abin da suke so so wannan kenan sannan abin da ka tambaye ni din koma kansa wato abin da ya sa mata ba sa zamu kujerun kamar yadda ka tambaya shi ne mafiya yawancin manyan jam'iyyu da ake da su su ne ba sa ba wa mata dama a wannan jam'iyyun hatta ma wacce suka bayar ɗin sai kaga sun bi ta sun danne misali yanzu magana muke ta adamawa ai ko da yau za a wayi gari a ce binani ta faɗi zaɓe ina so in tabbatar maka da cewa kashi saba'in na mutanen da suka kada ita 'yan jam'iyyar ta ne domin su ne ba su yarda da da damar da Allah ya bata na ta wakilci al'ummar Adamawa ba. Ba wai al'ummar garin Adamawa ba ne, a'a, ‘yan jam'iyyarta ne suka ringai mata antifati, saboda su suke so su samu, ba su samu ba. Kamar da muke ji a majiyoyi daban-daban, akwai waɗanda ma su manya-manya ne a kujerunsu wanda sun tafa fituka tun a firamare election din da ta samu su kokari su kada ita su hana ta wanda kowa ya sani a kasar nan har sai da aka soke zaben da aka yi mata daga baya kotu ta dawo mata su waye suka yi wannan yan jam'iyyar ta ne al'ummar adamawa suna son ta kuma sun zaɓe ta kuma sun ɗauki amanar su da shugabancinsu sun danƙa mata amma zaka ga su waye suka yi mata ungulu kaza ai muna nan da kai a nan ƙasar aka aka jam'iyyar APC ta dakatar da sakataren gwamnati saboda me tana zarginsa da cewa a matsayinsa na wanda ya fi kowa girma a jihar Adamawa wanda yake karkashin jam'iyyar APC amma bai ci akwatinsa ba bai ci mazaɓarsa ba bai kuma ci ƙaramar hukumarsa ba haka zalika ya kasa gabatar da nasara ga ita kanta jihar Adamawa me yasa saboda wannan abu? saboda haka da jam'iyyu manyan nan za su dinga baiwa mata dama ina tabbatar maka da za a yi because abin da yake nuni a ƙasa shine in dai yau ba ka ciki ko ba ka cikin manyan jam'iyyun nan guda biyu to duma takarar da zaka samu zaka yi ta a banza duk ƙarfinka da duk wahalar da zaka yi sai lalle ka zama inda a ce abin da ake faɗan nan cewa kashi talatin da uku ya zama kaso na mata da a ce kowace jam'iyya ta sa shi wannan a matsayin doka ga jam'iyyarta dole ne a primary election sai an fito da wannan kasan to za ka yi balansin abin da kake da bukata a majalisun nan to amma ba su dauke shi ba eh, eh, barista eh, kenan wannan abin yana bukatar watakila kulawa ta shari'a kenan ko ta doka misali cewa duk da dai ga ka'ida can wacce aka amincewa to amma ba a aiki da ita akwai bukatar doka kenan to ko da ba a kai ga bukatar doka ba akwai lokacin da zai zo da za a ce dole kanwar naki duba da cewa matan nan kamar yadda ka sha faɗa kuma kamar yadda mai magana ta gaba ta faɗa ni a nan na ɗan saba ra'ayi da ita kaso mafi tsoka da suke fitowa zaben nan mata ne amma wannan danniyar ta maza da san kai da baba kiran ita take hanawa kuma ko da an zo wannan dokokin da Najeriya ta sa mu hannu na cewa a bawa mata wannan kasar. ko da an zo za a yi wannan dai mazan su ne a majalisar su ne za su hana dokar ta tafi kuma su ne in mata tafi za su zo su kama ta targaɗe su karya ta yanzu misali a jihar Kano Kano ta tsakiya sanata wacce ta fito mace sanata Laila Buhari da ta fito idan ka ga yadda aka dinga gugwarmaya aka dinga gugwarmaya a cikin wannan mazan da muke faɗa masu danniya da babakere aka dinga danne ta aka dinga kawo mata kafar ungulu sai da ya rage bai fi sauran kwana goma sha hudu fa a yi zaɓe sannan kotun koli ta tabbatar mata da kujerarta ta yaya za a yi a wannan mazaɓin da muke da su a kano ta tsakiya guda goma sha biyar a cikin ƙasa da sati uku ta kewaya su ta yakin neman zaɓe. Wanda ko za ta yi kamar yadda Hajiya Maryam ta faɗa wa'annan dai mazan ba za su bari amma abin da yake faruwa shine matan nan fa ba za mu kyale ba. Saboda me za ku yi to? alhamdulillah abin da ya sa ba zanga-zanga ai da ruwan sanyi muke dafawa ai tsiyan maza in suka gama ba dai gida suke dawa gurin mu ba mu ne dai iyayen mu ne matan mu ne muke komai duk wani namiji da ya burinƙasa ya shahara dai macance so mu abin da yake faruwa shine wannan mutuwar maternal mortality rate ya ishe mu mu ne a gidan yari mazajen mu ake kashewa mai ta kaba ‘ya'yanmu ne suke zama a ƙasa muke wankin uniform yayin da mazajen basu ba mu kuɗin sabulu ba basu ba mu kuɗin omo ba muke shan wahala muke shiga to fa tsoron da muke musu kada lokacin da za mu bankare mu ce za mu fito su kasa samun kwamradi um, uh, ha ya za a yi a tabbatar da wannan daidaitan su mata su ji cewa ana yi da su kawai demokaradiyya ce take yin halatta domin eh, alamu sun nuna su kwata-kwata ba demokaradiyya ce take halarta ba a wurinsu kawai ana yi musu danniya ne da kuma watakila wani makudi irin na zaɓe ko nuna fin ƙarfi to ta za a yi me za a yi su gamsu cewa zaɓe ake suke faɗo. to watan kasan a duk lokacin da tura ta kai bango wani lokacin akan dawo za ka yi mamakin wanda ka tura ya kai bango kana tunanin ka tura shi da irin dawowar da zai ma domin kamar yadda ake faɗa ni kaina watan shaida ne akan abubuwan da suka faru a wannan zaɓuka na ji particular inda na yi zaɓe a cikin garin Ungogo, a makarantar firamare ta Ungogo, na je na tara ana hatsaniya mata sun yi wa fiye da kima a gurin sai aka fara hatsaniya wani abu da ya ban mamaki 'yan sandan kwantar da su zuma suna zuwa sai suka sa a gas na ga mutane da yawa sun gudu amma ni abin da ya tayi min na hankali ya bani mamaki kuma matan da suka ki gudu kawai na ga kowace mai ce ta sa gyalanta ta rufe fuskar ta ta dawo to kaga wannan wata alama ce da take nuna cewa akwai alamu na jajircewa da matan suka fara tiyagas sai na ji har ma na ji da kunne na wata na cewa ai tiyagas maganin mura ne Hmm. So, so, so, so, so, so kaga wata alama ce ta cewar akwai jajircewa a cikin harkar kuma irin irin waɗannan abubuwa. Kenan za su iya kwato kansu ɗan. A kwarai ko za su iya kwato kansu Amma watakila wanda zai ce me zai hana watakila a kalli abin watakila a yi masa a sake bitarsa a yi review. a ga yaya za a yi matan nan su gamsu cewa ana ba su su. To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanan bakin namu kan wannan batu. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Maryam Umar Kofar Mata da barista Amina Umar da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo sai kuma madugun tattaunawan Mahmud Ibrahim Kwari da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.